ku danna subscribing sannan kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora amd tv hausa farin cikin al'umma har yanzu zukatan mutane suna cikin tantama wanda kuma wannan tantamar ta gagara a share masu tantamar tasu yayin da suke ta tantama akan cewa lalle babu shakka mahmud na cikin fim ɗin labari na zai iya dawowa cikin fim ɗin labari na din duba da cewa waɗansu alamomi da aka hango lalle babu shakka sun bada dama wajen ganin cewa mahmud ɗin zai iya dawowa cikin wannan shiri fim mai dogon zango mai suna labari na yayin da ake kawo irin wasu daɗe-daɗe waɗanda waɗanda suke ganin cewa lallai babu shakka muhammad idan aka dawo da shi cikin irin fim ɗin labari na to fa babu shakka ta ƙurewa daraktocin duba da yadda aka ce muhammad din ya mutu a cikin fim ɗin labarin nawa sai dai kuma ba a nan take ba a lokacin da aka ce ya mutu din, akwai wata tana ƙasa tana dabu. lokacin da aka bayyana wa ma'abota kallon shirin fim ɗin labari na cewa muhammadu ya rasu lallai babu shakka tofa a lokacin nan za a iya canja magana. duba da cewa lokacin da ya rasu wani makusancinsa wanda yake na jiki jikinsa bai je ya yi mai wanka ba wanda ba lalle ba ne a tabbatar da cewa gawan muhammadu din aka wanke za su iya canza labarin da haka duba da cewa a lokacin da ya rasu din an gayyato baba dan audu wajen ganin cewa ya zo ya gudanar da wankan gawar da za a yi ya nuna cewa shi fa tsoro yake ji don haka ba zai tunkari inda gawa take ba haka zalika duk wani makusancin mahmud din ba a yi wankan gawarsa da shi ba to kaga kenan za a iya canza akalan labarin wajen ganin cewa dama can ba gawarsa aka wanke ba duba da cewa lokacin nan ya samu an samu tawayar fahimta ne ƙila wani ne can daban aka kashe har aka yi tunanin muhammud ne ko kuma ya je mutu ake tunanin muhammud. ne takamaimai akan mutuwan mahamud ba ma a gaya ma kashe shi aka yi ko kuma shi ya mutu da kansa ba ko kuma menene abin da yake faruwa to hakan ya sa mutane suke ganin cewa akwai lauje cikin naɗi kuma akwai yiwuwar dawo da shi cikin wannan shirin fim ɗin labarin na amita ruwan zango yayin da mutane suke ta wannan raɗin hujja ce ƙwaya ɗaya wacce kuma hujjar tana da ƙarfi mai yawa wanda ya kamata a ce an amfani da hujjar wajen ganin cewa lallai babu shakka muhammad din zai iya samun dawowa cikin shirin fim din labarin na mai dogon zango tsintin katan-katan duba da irin hujjar mai karfi ce amma dai hujja ce kwaya daya wajen ganin cewa ita kanta fati washa a wannan lokaci da aka wannan shirin fim din ta nuna wa duniya cewa lallai babu shakka fa wani na turo mata da test amma kuma mutum ɗaya ne mai turo mata da irin wannan test din shine mahmud to amma dai lalle babu shakka wannan sako duk daga inda yake to daga kasar amurka yake to ya za a yi muhammadu ya turo mata da wannan sako bacin cewa ya mutu amma kuma tana da wasu wasi akan hakan wanda har aka kawo mata sako hima press ɗin ya ga sakon kuma aka tabbatar da cewa raba gardama ne waye raba gardamar a kowace lokacin lalle babu shakka za mu iya kira da cewa mahamud ne duba da cewa ita shi take so kuma in ya zo shi kenan an gama magana sai dai kuma an mai dole dole presdo a lokacin yayin da yanzu haka kenan mutane bayan sun san da wannan dalilika na waɗanda ake zargin cewa za a iya dawo da mahmud ta sanadin waɗannan dalilika sai kuma mutane suka ɗauki cewa lallai babu shakka ba fa lallai wannan lamari ya yiwu ba duba da cewa mahmud ya riga ya fita daga cikin shirin fim ɗin labari na wasu suna cewa rigima ce ta sa wasu suna cewa dai akwai wasu dalilai kawai amma yanzu haka dai mahmud din an fi zaton cewa zai dawo cikin shirin fim din labarin nawa to amma dai mai gaskiya al'amari ku kasance da mu nan ba da jimawa ba za mu kawo muku cikakken bayani a dangane da hakan za mu nemi tattaunawa daga bakin darakta mu ji menene abin da yake faruwa ku ci gaba da danna mana subscribers gami da karawar sanarwa comment ɗinku da lakin ɗinku shi ma yakan ƙara mana ƙarfin gwiwa kwarai da gaske wajen ganin cewa mun ci gaba da kawo muku labaran waɗanda za su ci gaba da nishaɗantar da ku AMD TV Hausa ta ku ce masu sauraron mu na yau da kullum